لا خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه روح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi trust islamic center nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin goma yammacin ashirin da ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijiran mazu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya dace da goma ga watan uku shekara ta 2026 miladiyya muna da kuma Allah subhanahu wata'ala ya mana tafi ke datar da mu ya sa albarka cikin abubuwan da za mu tattauna ku za mu karanta jiya mun kai ƙarshen ayata 68 yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga ayata 69 wurin Allah subhanahu wata'ala wadda kwa da ja'adu na ibrahim abu bushira ta abu za mu amsa tambaya ɗaya tilo wannan yake tambaya kan hadisi nan shahararre dangane da watan ramadan a awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu isqu minan nar shi wannan hadisin sahihi ne malaman hadisi suna da ka'idoji wajen inganta hadisi da raunana hadisi to a gurin malaman hadisi wannan hadisin bai inganta ba ba za ka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ce ba duk da cewa da yawa da su malamai suna da fahimtar cewa hadisi mai rauni ana iya amfani da shi a cikin abin da shafi falala wannan ma akwai ka'idoji da sharuda a sai dai ba za ka iya kace manzan Allah ya ce ba dama hadisin da za ka iya kace manzan Allah ya ce sai hadisi sahihi ko hadisi hasan amma hadisin da ke da kai martaban hasan ma ya zama da'ifi mai rauni ma'ana babu tabbace wajen ingancinsa in kuma babu tabbace wajen ingancinsa ba za ka ce manzan Allah ya ce ba sha sama hata wajen riwaya sa ce sai da ce ruwiya ana fahimta kuma wani hadisin ka duba zahirinsa ya ci karo da wani hadisi wanda ya inganta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu layla shi wannan hadisi abin da ke cewa watan ramadan farkon sa rahma goma farko ta rahma ce wa awsatuhu maghfira goma ta tsakiya gabara ce wa akhiruhu goma ta karshe karshen wata ita kuma min nar intawa daga wuta to maza hadisi manzo Allah wanda ya inganta walillahi utaqa'u minan nar Allah yana da bayi wanda yake in tasu daga wuta wa zalika kulla laila kaga wancan hadisin da wannan kaga zahiri akwai tinkaro saboda haka ba za ka ce wannan hadisin manzon Allah yake ba kuma wannan bai nuna cewa babu rahma wata ramadan babu gafara rahman ramadan in tawa daga wuta wannan nassi ne duk dare kuma <coughs> gafara ai sai an samu gafara kafin a yin ta wuce ko in ba gafarta ma ba ai ba za a yin ta haka daga ne daga wuta ba kuma in baka samu rahmar Allah ba ai Allah ba zai gafarta ma Allah zai maka rahma ne ya gafarta maka sai ya gafarta maka kafin me ya yin ta haka daga wuta saboda haka kullum gafara kullum rahma kullum intawa daga wuta ana fahimtar yawa Allah samu dace amin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 سلام فما لبث أن جاء بعجل حليم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم الله تعالى كثيرا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى حقيقة من ذنمه sun zo wa annabi ibrahim da albishir ƙalu suka ce salama amince tabbata a gare ku ƙala shi ma ya ce salamun amince tabbata a gare ku ba ma labisa bai yi jinkiri ba an ja'a sai ya zo fi ijilin hanif ya kawo ɗan maraki soyayye a nan allah ta'ala bayan ya gama kisar annabi salih alaihi salam yana ba mu wa kistar annabi ibrahim a takaice da kuma kistar annabi lut alaihissalam da mutanensa ainihin manufa a nan ba wai a ba da kissar annabi ibrahim ba an kawo labarin annabi ibrahim kamar mukaddima ainihin kistar da ake so a bayar a nan ita ce kistar annabi lut alaihissalam da mutanensa kissar annabi lut da mutanensa labarin annabi nuhu da mutanensa sha sa ma ba a kawo wato kisar annabi ibrahim din da irin sonan da aka kawo sauran labarai ba labarin annabi nuhu alaihissalam aka ce an aike shi zuwa ga mutanensa aka na annabi hud zuwa ga mutanensa annabi sale zuwa ga mutanensa ah, kuma wani abu da malamai suke fada a nan shine kamar an gwama kisar annabi lut da kisar annabi ibrahim a.s. ainihin manufar ita ce kisar annabi lut amma kuma an kawo kisar annabi ibrahim kamar mukaddima saboda shi annabi lut alayhi salam annabi ibrahim amminsa ne annabi lut a.s. salam ibn haran haran kuma dan uwan annabi ibrahim a.s. an fahimta kuma usman malamin kuke shine farkon wanda ya fara imani da annabi ibrahim alaihi salam fa amana lahu lut annabi nu annabi annabi lut ya imani da annabi ibrahim asalin area su inda aka haifi annabi ibrahim shine kasar babil kasar iraki daga nan annabi ibrahim da shi lut din annabi lut suka yi hijira suka je kasar baitul maqdis da aka je baitul maqdis shi annabi ibrahim ya zo na anan area baitul maqdis shi kuma annabi lut annabi ibrahim ya bashi izini ya je wani gari da ake kiransa sadum gurin yana a kasar jordan a urdun yanzu saboda haka an ka duba kamar shi annabi lut kamar mabiyi ne na annabi ibrahim alaihissalam su sha sai aka hada labarin su gaba daya guri guda aka kawo annabi ibrahim domin a yi masa bishara da kuma a girmama shi kuma a fada masa abin da aka shirya wa mutanen annabi lut tun kafin annabi lut ya san abin da za a yi wa mutanensa za a hallaka su sai da aka zo aka fada wa babbansa annabi ibrahim kuma aka yi masa bishara bishara aka hada kisar guri guda ba kawo ba a bi salo na irin yadda aka kawo kisar annabi hud da kuma annabi Sare da annabi nuhu alaihi salam ba to malamai suka ce wannan ana nuna martabar annabi ibrahim alaihi salam matsayinsa da girmansa babu shakka annabi ibrahim alayhi salam Allah ya kawo kisoshin sa gurare da dama a cikin alkur'ani a cikin <coughs> wato baqara da an'am da maryam da anbiya da shu'ara da ankabut da as-safat da sauransu kuma abin da yake fitowa kisar annabi ibrahim alayhi salam tsaya wasu akan tauhidi inna ibrahim kana umma shi kada Allah ya kira shi umma sannan irin yadda yi munazara da wato mahaifinsa tattaunawa munazara mai bin sha'awa munazara tattaunawa wadda take cike da ladabi da hikima sannan munazararsa da mutanensa ita ma tana cike da hikima hakan nan munazararsa da numrud sarkin zamaninsa ita ma tana cike da hikima sannan kuma irin da aka shigar da shi cikin wuta Allah ta'ala ya kare shi sannan kuma irin yadda ya roki Allah ya nuna masa idda Allah ta'ala yake raya matattu duk Allah ta'ala ya nuna masa Sanda kuma abin da zai baka mamami a cikin kissarsa sai da shekarunsa sun kai bai samu zariya ba yana ta roƙon Allah sai da shekarunsa sun kai tukunan Allah ya bashi a zariya. sai kuma Allah ya jarrabe shi aka ce da shi matarsa da ɗan duk ya dauke su ya kai su wani guri wani daji gurin da babu kowa ba komai ya ajiye su a gurin jarabawa ya bi umarnin Allah kuma sai da dan ya girma falamma balaga a sa'i dan ya girma ya kai munzirin da zai masa aiki zai taimaka masa sai ga mafarki ana ce masa ka je ka yanka dan ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sannan da jansa Isma'il suka zo suka gina dakin Ka'aba shi yasa Allah ta'ala ya girmama shi bayansa duk annabawa da suka zo suka zama to daga cikin zuriyarsa waje an nafi zuriyatihim nubuwata wal kitab to ana an kawo labarin sa kamar yadda muka ambata kamar mukaddima domin kawo kissar annabi lut alaihi salam Allah ta'ala yake cewa wala qad ja'at rusuluna ibrahim hakika manzanninmu sun zo wa annabi ibrahim bil bushra da bil bishr Allah ta'ala ya kawo da walaqad da hakika domin ya nuna maka muhimmancin wannan labari da Allah ta'ala zai ba mu a cikin wannan waɗannan ayoyi rusuluna manzanninmu mala'iku ne haka malamai suka ce kuma haka wasu ayoyi suka nuna domin mala'iku su ma manzanni ne domin suna isar da sakon Allah subhanahu wata'ala domin da Allah ta'ala ya faɗa ja'ilin mala'ika ce rusulan uli ajiyar matna wasu rasa wa Allah subhanahu ta'ala yana turo mala'iku da sakonni to ana ana nufin ma'ana manzanninmu wala qad ja'a rusuluna ibrahima bil A anan malamai suka ce sun zo masa da siffar mutane samari masu kyawun halitta kuma wannan na nuna cewa mala'iku za su iya su riƙi dai su zamanto mutane amma idan sun zamanto mutane za su dauki kyakkyawar siffa kuma da ya tabbata a hadisi malaika jibril yana zuwa ina manzo Allah wahayi da siffar wani sahabi dihiyatul kalbi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi kyakkyawan halitta mutum ne mai kyawun halitta to malaika jibril yana daukan siffar sa yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata ya zo gurin manzon Allah da ya tafi manzon Allah yana tambayar ina jina Aisha ko kin san wanda ya zo ta kunnan kuwa ita ba dihiya bane a ina ita ai wannan ba dihiya bane wannan mala'ika jibril ne ga wanda kuma falala ce gashi dihiyatul kalbi mala'ika jibril yana daukan sufar to anan wadannan mala'iku sun zo gurin annabi ibrahim alayhi salam da sufar matasa masu kyawun halitta bil bushra da al bishr shi masa da bishara shi masa al bishr zai samu da to kafin su yi masa magana suka ce qalu suka ce salama amince tabbata alayka eh, amince tabbata a gare ka salama malamai suka ce maf'ul mutlaq musallimu alayka salaman zamu maka sallama wannan wato ladabin sallama kenan dama in ka zo gurin mutum ka fara da sallama kafin me kafin magana ya ma zo a cikin hadisi man bada'akum bis su'ali aw man bada'akum bil kalami man bada'akum bis su'ali aw bil kalami fala tujibuhu dan mutumin da yazo kuna zaune ya zo ya yace malam malam ka kalle shi kai shiru malam ba za ka yi magana ba tabbata ai ba kai sallama ba in ka zo kai ka fara yi wa mutane sallama in ka yi sallama sannan kana da abin magana ko za ka yi tambaya sai ka yi tambaya ko ka yi magana wannan shi ne ladabi na musulunci dan annaban mala'iku suka yi wannan ƙaro salama amince tabbata a gare ka mana a sallama ta musulunci qala annabi ibrahim yake salamun kuma amince tabbata a gare ku mana salamun alaikum ko alaikum salam jumla ismiya malamai suka ce anan su sun kawo jumla fi'liya sallamna alayka salamun aw nusallimu alayka salam amma annabi ibrahim alayhi salam ya kawo jumla ismiya salamun alaikum aw alaikum salam suka ce jumlatul ismiya adallu ala dawami was sabati wal istimrar wato fi'li yana nuna tajaddud fi'l mubarak musallimu alayka salaman yana nuna tajaddud amma salamun alayka jumla ta suna tana nuna dawama da tabbata akan wannan al'amari saboda haka addu'a ko mai da sallama na annabi ibrahim ya fi ƙarfi ana fahimta kuma anan ya kiyaye wato ladabin mai da sallama dama idan za a mai da sallama ana so mai da sallama ta dara sallama da aka masa wai za ku yi yutun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan mutum ya maka sallama wajen mai da sallama to mai da sallama da za ka yi yafi sallamar da ya yi maka yace assalamu alaikum kace assalamu alaikum wa rahmatullah ita assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an fahimta kada ya zamanto ya kasa alal akalla ka mai da abin da ya fada ma insha assalamu alaikum wa rahmatullah kada ka ce wa alaikum assalam ga tsaya ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah alal akalla to ana annabi ibrahim mai da sallama ya yi amfani da jumla ismiya wanda ya fi dawama ya fi ƙarfi akan jumla filiya. kuma sallama ta addinin musulunci da muke yi ita ce gaisuwar 'yan aljanna tahiyatu ahli janna assalamu alaikum wa salamun alaikum kuma wannan ita ce gaisuwar annabi adam alaihi salam da zariyarsa ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim daga hadisin abu hurairata radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda falamma khalaqahu da Allah ya halicci annabi adam alaihi salam yace da shi izhab fasallim ala ula'ikan nafar wa hum nafarun min almala'ika ga wasu taro na mala'iku ka je kai musu sallama ga wani taro na mala'iku ka je kai musu sallama wa hum min almala'ikati julusun suna zaune Allah ya ce ka je kai musu sallama sai kuma yace fastami fastami ma yi yujibunaka in ka yi musu sallama to ka saurari irin amsar za su baka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika gaisuwa da zaka yi da irin martani da zasu mayar maka ita ce gaisuwarka da kuma gaisuwar zuriyarka har zuwa ran tashin alkiyama sai annabi adam alayhi salam ya je samu malaiku yace da su assalamu alaikum amince tabbata gare ku fa qalu suka ce assalamu alayka wa rahmatullah ya ma amince tabbata gare ka da kuma rahmar Allah sai manzon Allah yake cewa fazaduhu wa rahmatullah kaga mala'iku kuma sun yi aiki da fadin Allah wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kullum ana so ci gaba ne karuwa ake so to wannan ya nuna mana sallama wasila ce ta zama lafiya tabbatar da zama lafiya menene ma'anar sallama na gamu da kai akan titi kuna zaune na zo na tarar da ku in nace assalamu alaikum amince tabbata a gare ku ma'ana na ba ku aminci ni ne bazan cutar da ku ku samu aminci na ba ku tabbaci ba zan cutar da ku ba a mutuncinku a dukiyarku a ranku na ba ku wannan tabbaci kuma mai mai da sallama shi ma ba da wannan tabbaci wa alaikum salam" ni mana na baka aminci ba magana cutar da ku ba yadda za a yi ba mutunci ba ne ka zo ka mutum sallama kuma ka cuce shi an fahimta bayan ka ba shi aminci kuma cin amana ne kuma ka alƙawari ne ba ka cuce shi ba amma kuma ka zo ka cuce shi ka ha'ince shi misali kana ɗan kasuwa kana shago mutum ya zo ya ce ma assalamu alaikum kake wa alaikum assalam nawa ake sai da wannan dan kai zan ma sauki a kasuwa na sayarwa naira dubu biyar amma dan kai zan sayar ma naira dubu hudu amma kasuwa na sayarwa naira dubu biyu fadinka wa alaikum salam ya amfani kuma alƙawari shi ya yi maka alƙawari na ba ka aminci ba zan cutar da ka yi ba rashin cutarwa ma'ana a dukiyarka a mutuncinka da a komai na sai maka ce wa alaikum salam ni ma na yi ma alƙawari ba zan cuce ka in ka zo ka cuce shi ina aminci ana to inda mu muna fahimtar ma'anar sallama to kowa zai zama da lafiya to shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudai ta a yawaita sallama a cikin al'umma a hadisai da dama manzan Allah yana cewa afshu salama ku yaɗa sallama akwai babbanci tsakanin ku yi sallama da kuma ku yaɗa sallama kowa ya sallama a ko'ina a yi sallama kowa a yi masa sallama ta shaza manzan Allah hatta yara yana musallama yara ƙanan yugunsu yana ce musu assalamu alaikum a hadisin abdullahi bin amur bin as hadisin bukhari da muslim wani mutum ya tambayi manzan allah ayyul islami khairu a cikin ayyuka na addinin musulunci wadanne ayyuka ne suka fi alkhairi sai manzan allah ce tutu'imu ta'am ku ci da abinci ka bada sadakan abinci wannan aiki ne na alkhairi aiki ne na lada babban aiki wa taqra'u salama za a karanta sallama alaman arafta wa man lam ta'rif duk wanda ka ganshi in musulmi ne da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk za ka yi musu sallama akan titi wannan shine halin musulmi na kwarai a cikin society ba sai wanda ka sani ne zaka ware shi kai masa sallama duk musulmi idan kuka al almuslimu akhul muslim nan uwanka ne kai masa sallama a hadisin imam ahmad a cikin almusnad manzon Allah yake cewa yana daga cikin alamun tashin alkiyama idza kana ar-rajul yusallimu ala ar-rajul lil ma'rifa in sallama ta zama to saboda sanayya muka gamu da kai idan na san ka ne sai yi maka sallama idan ban san ka ba sai in kauda kai kai maka kauda kai to wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama yanzu ana yi ko ba a yi ana yi har ma ya kai matsayin da idan kai gangura mutum ka kalli ce kace masa assalamu alaikum bayan ka wuce sai ya ji yana kallon ka wannan ina aina ya sani ne ni ban san shi ba aina ya sani ni ban san shi ba aina ya sani saboda ba a sallama dan me sai dan sanayya wannan ba daidai ba to shi yasa manzo Allah yace wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif da wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda haka mu ga da sallama cikin al'umma da wanda muka sani da wanda ba sani ba kuma mu yi aiki da abin da sallamar takunsa kana ba da aminci ne kana alkawari ne ba za ka cuci wanda ka sallama ba to mu hajjara da wannan to Allah subhanahu wataala idatar da mu to annabi Ibrahim alayhi salam mai da sallama to ya ga baki sun zo bai san su ba amma baki dama musamman mutanen da yanzu zamani ya canza ba ko ba sai wanda ka sani ba kawai za su kusa ko ba cikin dare ka fita waye ba ko ne suka bashi gurin zama gurin kwanciya da ruwa da abinci ko nan garuruwa ma da haka ne amma zamani na tafiya zamani na tafiya kuma na ƙara samun hotel guraren kwana ko sai ma an baka notice ka ba a gidanka sai wanda ka sani ne zai zo gidanka kuma abin da ya kara lalata abin insecurity da can mutane akwai amana mutum zai zo ya suwa gidan mutum ba zai cuce shi ba ta amma yanzu ba in kana bar gidanka kowa zai zo ya soka kamar tana ai gidan ma ba zai zaune ba ta amma haka da ya gan su baki bai san su ba amma dai su za su far mutane abin da ya dauka ya fahimta shine waɗannan baki kuma a ka'ida akwai mai karrama baki fama da bita ma'ana fama ta akhara bai jinkiri ba bai zora da yawa ba an ja'a bi ibilin hanif sai je kawo musu wato naman dan maraki soyayye saboda me girmama wako a wani gurin Allah ta'ala ya ambata cewa malaiku da suka zo bakinsa ne wa nabbi'uhum an dhayfi ibrahim idh dakhalu alayhi fa qalu salam Allah ya kira su bakinsa ne annabi ibrahim dan karrama su yanzu ya kawo musu nama soyayya ko soyayyen nama na dan maraki to anan a wannan ibara da kuma bayanai da za su zo akwai fuskoki na girmama bako shi bako ana so a girmama shi ne duk abin da za ka iya na girmama bako ba a tara a ciki duk abin da za ka iya na girmama bako babu a tara a ciki Karanci ne imani ne san alkhairi ne mutunci ne to ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ne yace falyukrim baytahu duk wanda ya imani da Allah da ran gashi kiyama ya girmama bakonsa to girmama wannan kuma kamar yadda al'ada ta nuna ba sai ga yadda za ka yi ba sai ka duba al'adan garinku menene mafi girman abin da za a yi wa bako a faranta masa rai sai kai masa wannan matakar abin bai saba shari'a ba to anan malamai suka ce fama labisa irin yadda annabi ibrahim ya yi girman waɗannan bakin nashi fama labisa alfalik ta da mala'ikun nan suna zuwa nan take ba tare da wani jinkiri ba ya je ya shirya nama ya kawo bai ce sai an jima ba nan take to anan ana fahimta idan ba ko ya zo kai sauri ka girmama shi yana zuwa ka bashi ruwa ka bashi gurin zama gurin kwanciya aka ake cewa ko mutane masu cewa idan ba ko ya zo farkon abin da za ka yi masa abuwa guda biyu abu na farko mai ka bashi ruwa da abinci musamman ruwa maɗi abinci kira ka ashirar zai dake lokaci musamman ruwa matafi sannan abu na biyu ta nuna masa mai gurin biyan bukatar musamman da mutum ya taho daga wani garin kila ya zo a matse to zai ji kunya ya maka magana ce malam ina gurin za ka yi ba zai ji wannan kunya yana zuwa ce malam ga ruwa ga gurin zagaye ba a duk wani yana nuna irin yadda suke so girmama bako suna kula da haƙƙin bako to anabi ibrahim a.s. nan take ya je ya yanka dan maraki aka soya aka kawo sai abu da biyu malamai suka ce hanif mashwi soyayye me yasa soyayye ba dafaffe ba saboda suka ce dafawa yana daukan lokaci fiye da soyawa saboda ka baya so bakin nan su zauna cikin yunwa bai yi gaggawa ya kawo musu abinci ba to anan ma ana fahimtar kai sauri ka kawo ba ko abin da zai biya bukatar kada ka bar shi awowi nan take kai sauri ka kawo masa ka fahimtar kuma al'ijil ɗan maraki ya kawo musu ba rago ba ba ba. saboda duk da cewa ba su da yawa mala'ikun nan sun tattauna malamai sun tattauna wasu ka ce uku wasu ka ce goma a mara ba su wuce goma a sha da ko sha biyu ba in sun yi yawa arzikin su kalilan ne ka ko rago ya kawo musu me ya wadatar amma saboda karamci ɗan maraki ya kawo musu saboda haka in ba ko ya zo maka za ka girma ba ku kada ka zama ta marawaci kada ka zama ta mai marawaci ba ko ya zo kada ta malam kuke so a kawo maka kawo ne rowa ko ka ta malam a kawo maka abinci ne to ba kawo zai ta a kawo abinci ba ko zai ce a kawo maka abinci wani ke wada labari a danginsa ko wata kakarsu ba ta son dafa abinci a kauye ne dama in kai ko za a tashi a dafa abinci a yi da wainiya to tana da kiwuya ne to idan sun je ziyara gurinta sai ta ce a kawo maka abinci ne su kuma suna jin kunya su ce a ba ma bukata ba ba ma jinwa ai dama yaran gidan ai ba sa cin abinci dama yaran gidan ba masu cin abinci bin ka wanda ba daidai bin an fahimta to shine ya kawo musu ɗan mariki don ya girmama su a nan Allah ta'ala <coughs> bai fadi girman wannan ɗan ba a wata ayar Allah ta'ala ya ce faraga ila ahli faja'a bi ijilin samin ne samin ƙwazashi mai mai ba kan miya ba wanda shi ma yana so ya rabu da shi shi ya samu dama ya hanka ya kawo ba a'a wanda yana ji da shi wanda yana ji da shi kuma da cin haka mutanen kauye yanzu haka haka mutanen kauye su za ka mutum zai rike wata wani wani zakaran zai aji wani a kaza wata kazarsa zai tare da wani abu shi ma yana so amma ba zai ci ba zai ce ko da bako zai yi, sai a ba bako haka mutanen kauye su suna da karamci dama kullum ana kara shiga cikin birni ana kara ruwa kowa on his own hmm. saboda haka za ka ji gidan mutum sai ka bashi notice in ka ji sa haimala ba ka baka bani notice ba wai shi rayuwarsa ya tsara rayuwarsa bature amma mutane da ba ka suke ba suna da karanci to annabi ibrahim alayhi salam ya ya yanka musu kosashen damari saboda karanci kuma da ya tashi zai kawo su nama ba sani ya yanka ba ba sa yanka ba saboda naman dan baraki yafi me yafi daɗi duk wannan ya girmama waye sa haka annabi ibrahim alaihi salam ne an fahimta kuma bayani zai zo ita shi ya musu hidima wa muratu qa'imatu matar ita mata za tana tattaya shi wajen yiwa bakin nan hidima duk wannan nau'in na karanci haka ya kamata musulmi a zamanin kuma girma a zamanto haka kuma girma ba ko akwai albarka a ciki kuma manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Wani alama ce ta imani addini ne wannan da ba al'ada ba addini ne ki shasa mutanen da idan suka ji wa'azi in suka rike ba su bari ilimin kaɗan ne amma kuma me akwai aiki yau kuma me ko ta ina ilimi a ɗakinka a bandakinka a falonka a kan titi a makaranta a kasuwa ko ina wa'azi ina ne za ka shiga babu wa'azi amma ina aiki kowa zama wa'azi ina aiki amma da sai ka tashi daga wani gari ka je wani garin don fatawa kuna da wata matsala a garin Shi ku tara ku tada mutum ya je wani gari don ya nemo ya yi fatawa a gurin wani malami ya kawo mu amma yau wa'azi ko'i fatawa ko'i ibada babu laifi alhamdulillah gurgudu ana kiyayewa amma ina matsala suke mu'amala mu'amala mu'amala masallatin mu a ciki har waje har kan titi sallan juma'a da tarawihi sallan lokaci biyar amma an zo alkawari amana wadar gaskiya kare ba zai ci illa man rahim Allah sai wanda Allah ya zaba ya taimake su to Allah taimaka mana mu to haka annabi Ibrahim alayhi salam ya girma bakin sa to dai ka damar da <coughs> naman dan maraki sa ya girma masu da maka'ida shi wanda mai masauki ya girmama ka kai maka girmama shi ka ci abincin faran ma ra'a aidiyahu da ya ga hannayensu la tasilu ilaihi ba sa isa ga wannan nama na dan marai ma'ana ilal ijil ijl lil lahm al naman da aka soya nakirahum ma'ana ankarahum ay kariha yake abin da suka yi Ya ji wani abu a ran ji ba dadi ya za a yi ba ko yaro an kawo masa abinci kawai sai ya zo yana kallon abinci aka ce masa bismillah bai sa hannu ba ana fahimta sai ya samu damuwa domin shi bai fahimci cewa mala'iku ne ba ya aiki da zahirin abin da mai ya bayyana na annabawa ba sun gaibu ba sai idan mai Allah ya sanar da su Allah bai ce da shi waɗanda suka zo nan mala'iku ne ba sha sa da kika mutane isa ga zahiri da ba sa ka hannu suna ci abin ya dame shi wa auji saminhum khifa sai ji tsoron su kuma ya boye tsoron bai bayyana ba wa auji saminhum khifa yani azmara fi nafsi ya boye wannan tsora tsoron a ransa cikin zuciyarsa ya samu damuwa ana haka Allah ta'ala ya faɗa amma a wata ayar Allah yana nuna cewa annabi Ibrahim alayhi salam ya sarraha musu cewa ya ya ji tsoron su qala inna minkum wajidu mun ji tsoron ba wani abun ya bi mataki mataki ne an fahimta da ya fara jin tsoro a cikin zuciyarsa a ran, ya boye wannan mala'iku suka ga alamun haka suka daga daga tsorata a ce ai na ji tsoron duka biyu Allah ta'ala ya kawo ya boye sannan kuma ya zo ya bayyana tsoronsa malamai suka ce abin da ya sa wato ya ji tsoro kamar da an samu asar daga ibn abbas wanda ibn asakir ya fitar wasu malamin tasiri masu yi wannan bayani domin al'adar wancan lokaci idan ka yi baki ka yi bako ya ci abincinka to baka da matsala da shi bai zo ma da shari'i ba amma ka gabatar da abinci ko ya ki cin wannan abincin da gabatar ko karrama ko ba da gabatar a gaban shi ya ki ci to wannan na nuna cewa ya zo da niyyar shari'i to shi na nabi ibrahim lura da al'ada na wannan zamani da ba su ci abincin nan ba da ba sa hannun cikin wannan abincin da ya gabatar ba a wannan liyafa da ya gabatar ba sai ya samu shakka ya fara dardar da su shi anya mutanen alheri suka kawo ba anya ba wani shiri suka shirya ba su mala'iku suka fahimci haka da yi nuna haka da suka kwantar masa da hankalinsa kalu suka ce na ta haf kada ka ji tsoro kada ka tsorata ba mu zo da shari ba alkhairi muka kawo kuma za mu bayyana maka alkhairin ne muka zo da shi an fahimta suka ce inna ursilna ila qaumi lutin mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut domin mu halaka su saboda mummunan aiki da suke na na liwadi za mu je a mu halaka su a nan allah ta'ala bai nuna cewa bayani ne su suka yi masa wannan koko annabi ibrahim ne ya tambaye su me ya kawo ko ina za ku a wani Allah ya nuna cewa annabi Ibrahim ya tambaye su qala fa ma khatbukum ayyuha al-mursalin to shine sai ba su suka bashi amsa inna ursilna ila qaumi lut zuwa ga mutanen annabi lut kuma da muke bayani annabi lut <laughs> wato dan dan uwan annabi Ibrahim sunan babansa Haran lut ibn Haran da iman da annabi Ibrahim alayhi salam suka yi hijira suka bar kasar iraki suka je kasar baitul maqdis shi kuma ya koma wani garin garin sadum daga nan kuma Allah subhanahu wataala ya aike shi a matsayin manzo zuwa ga mutanen sadum da mutanen da suke kewaye da wannan garin kuma yi musu wa'azi akan wani mummunan aiki da suke yi aikin liwali kuma ana an samu annabawa a lokaci guda annabawa guda biyu a lokaci ne lokaci guda annabi ibrahim alayhi salam an turo shi zuwa ga mutane sannan kuma annabi lut shi ma an turo shi zuwa ga wani mutanen daban kamar da aka samu zamanin annabi musa da annabi harun alaihi masalam inna ursilna ila qaumi lut wa imra'atuhu qa'imatun matarsa an karanta wannan wa imra'atuhu qa'imatun matarsa kuma tana tsaye fa dhahikat sai ta kai dariya fa basharnaha bi ishaq sai muka yi mata albishir da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan ishaq muka yi mata albishir da yaqub wa imra'atuhu qa'imatun matarsa sara matarsa sara qa'imatun tana tsaye tana tsaye a me take yi usman ne suka ce qa'imatun takhdimu dhayfa tana tsaye tana wa wato bakin hidima wana annabi ibrahim alayhi salam tare da iyalinsa suka yi wa bakin nan hidima ta dafa ta soya ta dafa ta kawo mutane suka dafa suka soya tana taimaka masa ko kuma wasu malamai suka ce khalfat tis wa qa'imatun khalfat sitri tasma'u muhawarata ibrahim ma'a dhiyatihi tana zoye bayan labule tana tsaye bayan labule tana sauraron irin tattaunawa da annabi ibrahim da bakinsa suke yi haka wasu malamin suka ce to duk babu abin da zai hana ta tsaya ta yi musu hidimin kuma ta tsaya bayan labule ta saurari tattaunawa da annabi ibrahim ya yi tsare da bakinsa duk babu abin da zai hana tun da allah ta'ala ce ka'ima tun haka ya kawo a dunkule mutu da saboda haka duk fasarori da malamai suka ambata za su iya su shiga fa dhahikat sai ta dariya yi dariya wasu malamai suka ce ma'ana ta yi haila wasu malamai suka ce dhahikat ta yi dariya amma shi iya fi hutowa ta yi dariya a fi hutowa fili ta sai kuma malamai suka tattauna me yasa ta yi dariya kasa malamai ba abin da suka bari babu abin da suka suka bari Allah saka musu da alkhairi mu yanzu mu karanta mu fahimta mu ya gagara ko ba gaba mu karanta mu fahimta mu ya gagara suka ce me yasa ta yi dariya me yasa ta ta yi dariya wasu suka ce ai mata albishir ne za ta samu da za ta haihu tana mamaki tana tsohuwa za ta haihu shi yasa ta yi dariya an bai ta wasu suka ce ta yi dariya ne saboda ta samu dama ta yi wa waɗannan baki hidima don farin ciki ta yi dariya wasu malamai suka ce ta yi dariya ne saboda lokacin nan wato mala'ikun suka zo aka gabatar musu da ɗan maraki soyayye ba su ci ba annabi ibrahim ya samu damuwa ya tsorata da suka yi masa bayani cewa su ba mala'iku ne ba sa cin abinci shi ne ma'ana su ba mala'iku ne ba sa cin abinci mala'iku dama ba sa cin abinci su mala'iku sun mala'iku ne ba sa cin abinci zai sannan ne annabi ibrahim ya samu gamsu gamsuwa tsoron ya tafi saboda tsoron da tsoro ya tafi daga mijinta annabi ibrahim to shine ta yi farin ciki ta yi dariya haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a saboda ta da mala'iku suka fada wa annabi ibrahim salam cewa za su yi su hallaka mutanen annabi lut farin cikin za a zama da azzalimai masu liwadi wannan yasa sai ta yi dariya duk abubuwan babu abin da zai hana ne ya zama ta yi dariya saboda su Allah dai yake ta yi dariya amma don me Allah bai ambata ba ta yi dariya aka tafi bashar na habita sai Allah ta'ala ke muka yi masa bishara bi ishaqa da annabi ishaq ɗansa na farko isma'il ɗansa na biyu ishaq ishaq bayan isma'il aka haife shi isma'il mahaifiyarsa wace ce hajara ishaq mahaifiyarsa sara ana allah fa bashar na muka yi mata an fahimta a wani gurin kuma ubashiruhu bi ali ana nuna ita aka yi wa albishin a wani kuma aka nuna annabi ibrahim aka yi wa albishir su malamai suka ce duk dai ne idan ai wa annabi ibrahim albishir an yi mata albishir idan an yi mata albishir an yi wa annabi ibrahim albishir wasu malamai suka ce a'a Allah ya ware ta anan fa basharnaha bi ishaqa saboda beginta ga samun ɗa ya fi na annabi ibrahim domin a lokacin annabi ibrahim yana da ɗa ismail daga matarsa mai hajara ita ita sara ba ta da da saboda haka bukatar daga da begin ta gada ya fi nawa na annabi ibrahim alayhi salam sha sa Allah ya ware ta yake fa basharnaha bi ishaqa ah, malamai suka ce wa min wara'i ishaqa yaqub bayan kuma ishaq aka yi mata albishir da yaqub ana abuwa guda biyu aka hada aka hada musu ɗa da jika yaƙo don wa don annabi isa. aka yi musu albishir za a ba su ɗa kuma ɗan zai haifi da yaƙo zama jikansu to ana abin da malamai suke cewa bisharar ta kunshi abubuwa muhimmai a nan abin da aka nuna musu shi yaƙo shi ishaq zai rayu zai girma har zai aure ko mata suka haihu aka ba su wannan garanci an fahimta sannan kuma aka a cikin wannan bishara an fada mata ita sara za ta rayu ta ga ɗanta ishaka ya girma ya aure kuma za ta rayu ta ga ɗanta ishaka ya samu haihuwa da Yakuba ta ga jikanta ai maka albishir da wannan to albishir ya kusa me ai maka albishir da wani abu me yake nufi za ka samu abun ba za ka ga abu ko ba haka ba to shi ne malamai suke cewa ɗan zai girma ya haifi ɗa saboda haka za ta rayu har ta ga jikanta wanda karama wacce daga Allah subhanahu wa ta'ala domin suka ce a bisa ɗabi'a al'ada na bil adama wanda ya girma ya tsufa ta domin samu haihuwa galibi ba zai yi rayu ya ga girman wannan ɗan nashi ba misali mai shekara tamanin mai shekara saba'in mai shekara tasa'in in ya haihu galibi kafin ɗan nan ya girma ya aure ya haihu shi kuma mai ya rasu to ma bishara a nan albishir ya ƙunshi cewa za su rayu su ga ɗansu za su rayu su ga jikansu wannan karrama shi daga Allah subhanahu wata'ala wa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub na'am قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 ya da ta kai cona a alimin yanzu yi in haihu wa ana ajuzun a hali ina tsohuwa wa haza ba a da shekha ga kuma mijina shi ma tsohu inna haza da shekun ajib lalle wannan wani abu ne mai ban mamaki an fahimta da aka fada mata wannan aka yi mata albishir za ta samu haihuwa ƙalar ta ce ya wailata kai ci wannan asalin ya ta mummunan addu'a ce mutum zai wa kansu idan wani abin bakin ciki ya sami shi kuma ya kasa haƙuri yana nuna takaicinsa zai ci da ta an fahimta asali ana faɗa ne idan mutum ya shiga cikin damuwa kuma ya kasa haƙuri wani abin bakin ciki ya same shi ya kasa haƙuri kuma daga baya kuma ya zama ana faɗa sanda idan mutum ya ga wani abu mai girma wani abu ban mamaki wanda ya wuce tunaninsa sai ci ya wailata ma'ana wannan abin al'amarinsa ya yi girma wannan abu mamaki ne mai girma ba wai ta roka kanta halata ne ana fahimta a alidu shin zai yi yanzu in haihu don me wa ana ajuzun domin ni tsohuwa ce malamai suka ce wannan lokacin shekarunta saba'in wasu suka ce tasa'in wasu suka ce 99 duk babu nasu Allah ne ce ajuz tsohuwa kuma mun za fahimta anan ta daina haihuwa ta wuce shekarun haihuwa wani shi amma fahimta ta yi shekarun 70 ta yi 90 ta yi 90 da wani abu shi kuma annabi Ibrahim shekarun sa ya wasu suka ce 100 wasu suka ce 107 wasu suka ce 120 almuhim shi ma dai a wannan lokacin bisa ga al'ada shekarunsa sun wuce shekarun da namiji zai samu haihuwa ko da ke dan adam a namiji wato haihuwarsa daban da na mace ko ta yi mutu shekara ta sa'iman mai ya haihu ko ɗari man yana lafiya mai ya haihu ana samun wannan amma mata ne galibi idan sun kai wurin shekara saba'in saba'in na kusan kafin saba'in ma suna daina haihuwa amma namiji ana samun yana wuce wannan ba sani ba ko kun gani kwanakin baya wani ɗan saudiya wani tsoho an kawo labarinsa ya rasu shekararsa 140 da biyu ne na jiku 140 ko da biyu. ya rasu bai wuce yau wata uku hudu biyar ba aka ce ya auri mata uku mana ya auri wannan ta rasu ya auri wannan ta rasu mace ta ƙarshe da ya aura ya aure ta yana da shekara ɗari da goma kuma ta haifa masa ya mace shekara ɗari da nawa goma ya yi aure kuma matar ta haifa so jifa-jifa ana samun a cikin halittar Allah ana samun abuwa na ban mamaki to a nan ita tsara kamar da malamin suke bayani sun yi sabanin wajen shekarun amma dai abin da ke da muhimmanci a nan ta kan shekaru da wanda ba zai a al'adance al'ada ba ta haihu ba ce wa haza ba a lisheku ga kuma mijina shi ma tsoho abin da aka sani al'ada da tsohuwa suka haɗu ba magana haihuwa sai da al'ada ba a nemi lahira inna haza lallai wannan abinda kuka faɗa mu wannan bishara da aka yi mu cewa zan samu ɗa zan haihu la shay'un wani abu ne azibun mai ban mamaki zan ya saba al'ada an bayyana to babu abin da ya gari Allah subhanahu wa ta'ala wannan ta faɗa ne ba dan bata imani da al'amarin Allah ba ta ga girman al'amarin ne har shi haka masu ce ya wailata to zancen ne ya yi mata girma da yawa ana fahimta abin da yi wanda ke bai taba zuwa a tunaninta ba za mu haka a rayuwa al'amarin yanki don adam abin da ke bai taba tunaninsa ba ya zo masa sai ya rikici shi ya sa wani sa'alin ya kuka wani sa'alin ya ihu wani sa'alin ya kasa magana wani sa'alin saboda farin ciki za ka yi kuka saboda farin ciki sai ka kasa magana ka rasa za ka faɗa saboda girman al'amarin su shaka suke wannan amma ba dan batan imani da al'amarin Allah da ikon Allah ba ana fahimta na mu tsaya nan ku ai ba za mu fassara ya ta gaban da bayanin da muke so ba hmm? ko sai da mu fassara ayar inda kuma mu sake dawo kanta قالوا سكت تعجبين Ina amr bin kina mamakin al'amarin Allah rahmatullahi rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa alaikum tabbata a gare ku ahlal baiti ya ku mutane wannan gida innahu lalashi Allah hamidun abin yabo ne majidun mai girma ne to Allah subhanahu wataala ya ba mu dadar abin da muka fara daidai abin da muka koya shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya babu ilimi mai amfani ya kuma babu iko aiki da abin da muka sani da gaskiya Allah subhanahu wataala ya wanzar mana da zama lafiya a wannan kasa ta da sauran kasashen musulmi waɗanda suke nufin al'umma musulmi da sharri da bala'i Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin su da su kutuntun suke faruwa suke faruwa yaki yaki da ake kasashen musulmi Allah subhanahu wataala ya kwantar da wannan bala'i Allah subhanahu wataala ya kare al'umma musulmi daga sharrin azzalimai kafirai waɗanda kullum suna nufin musulmi da shar'i suna tara fitintuni iri da ko'ina da ina Allah subhanahu ta'ala ya mana maganin su wanda su lafiyar mu Allah ba su lafiya Allah ya gafarta iyayenmu wanda suke rayu Allah zai albarka rayuwarsu zuriyar mu Allah ya musu albarka Allah subhanahu ta'ala ya kyautata tarbiyyar su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفض عين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد